Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA afirka kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis sha uku ga watan Yuni 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Yusuf ba mukanin labarai. To uh, Hafiz an lalata wasu manyan jiragen ruwa guda biyu masu safara ko kuma masu jigilar man fetur. kana kuma an samu wata, wata gagarumar uh, sojoji wani ana gudanar da wani atisaye na waɗansu sojoji na ƙasashe kusan goma sha takwas 'yan jam'iyyar democrat kuma amurka sun nuna damosu da irin kalaman shugaban amurka to kanin labaran kenan a jamhuriyar nijar an fara wani taron wasu 'yan majalisu na duniya a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya akan yaƙi da ta'addanci ko mai taron ya mai da hankali a kai za su ba da shawarwari ga irin tsari da ayyuka waɗanda ake iya ƙaddamaswa zuwa ga jama'a na karkara domin a kawo masu sauƙi a cikin matsaloli waɗanda suka dame su waɗanda yawancinsu ta'addancin nan yake haddasa su. Haka kuma za a ji cewa mutanen birnin Kwanne a jihar ta wata jamhuriyar Nijar da suke kan iyaka da karamar hukumar mulki ta Isa a jihar Sokoto, Sokoton Najeriya sun fara mayar da martani game da fargaba na harin da aka kai a karamar hukumar mulkin ta Isa a jihar Sokoton. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. An lalata wasu manyan jiragen ruwa guda biyu masu jigilan man fetur da aka kai wa hari a yau Alhamis a kogin Gulf na Oman. Wani muhimmin mashigi ne wani zirga-zirgar jirage da ke bakin tekun Iran Hukumar sufurin jiragen ruwa ta kasar Norway ta ce an ji ƙararrakin wasu abubuwa guda uku na fashewa wanda suka fashe mai kama da nakiya akan jiragen ruwan kasar mai suna Front Alta. jim kaɗan bayan da aka kai wani mammunan hari makamancin wannan akan waɗansu jirgin mallakar kasar singapore da ake kira courageous bataliyar sojojin amurka ta biyar da ke bahrain ta ce ta soma kai agaji ga waɗanda abin ya afkawawa biyo bayan wannan tun bayan biyowarsa ta fara kai agaji waɗanda aka ce sun kama da wuta kuma jiragen sun kama da wuta a cikin tekun haka kuma kamfanin dillancin labaran iran na gwamnatin iran ya ce sojan ruwa na iran sun ceto mutane kimanin guda arba'in da 44 daga cikin jirgin har ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da irin makaman da aka yi amfani da su wajen kai wannan har-haren ba a bangare ɗaya kuwa an soma wata gagarumar atisaye na waɗansu ƙasashe takwas a tekun baltic sai dai kuma manyan jiragen da ke sahun gaba a ci gaba da wannan atisayen ba waɗanda aka girke ba ne na dindindin a tashar can da ke can ƙasashen turai wanda aka girke ne daga nan jihar virginia a nan ƙasar amurka su ake amfani da su wannan atisayen da aka saka wa suna baltic operation ko kuma baltops shine atisaye mafi girma a kasashen turai da ya kunshi jiragen ruwa hamsin da jiragen karkashin ruwa biyu da jiragen sama talatin da shida tare da sojojin sama har su guda dubu takwas. waɗannan rundunar da suke gudanar da wannan atisayen sun kai sun kai zuwa mutane kusan ashirin da ɗaya da za a kammala an fara shi ne tun a ranar 21 ga wannan watan wanda za a kammala idan allah ya kai rai a ranar biyar ga wata mai kamawa. 'Yan jam'iyyar Democrat a nan Amurka sun nuna damuwarsu baya ga bayanan shugaba Donald Trump ya nuna cewar a shirye yake ya saurari duk wasu miyagun rahotannin batanci da za a kawo mishi daga ƙasashen ƙetare akan abokan hamayyarsa. Har ma yake cewa yin hakan ba wani abin damuwa ba ne, zai iya ba shi dama don ya san irin abubuwa da suke yi kuma bai zama shishigi ba a harkokin zaɓe. ina ganin akwai buƙatar sauraron irin waɗannan bayanan kuma ni ban ga wata illa akan hakan ba a cewar Donald Trump lokacin da yake hira da wakilin gidan talabijin na ABC News a jiya Laraba. Shugaban na Amurka Donald Trump ɗin ya ƙara da cewar idan wani ya zo maka da bayanai daga ƙasar misali daga ƙasar Norway ya gaya maka cewar yana da wani bayani da ya shafi abokan adawanka. ai za ka so ka saurara da aka tambaye shi a kan kuma zai so ya ji ai zai so wani labarin shishigi a kan zaɓe sai ya ce ai wannan ba dan ba ne ai duk 'yan majalisun ma su ma suna yi labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Al'amurra sun dawo daidai a birnin Khartoum inda aka sake buɗe shagoguna da kasuwanni da kuma zirga-zirgar ababen hawa a kan manya-manyan tituna. Bayan da ƙungiyoyin adawa suka kammala tarurrukansu a game da zanga-zangar da suka yi waɗanda har mutane ba sa zuwa wajajen ayyukansu. nan ba da jimawa ba ake sa ran wakilan masu zanga-zangar za su sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin gwamnatin mulkin soja ta ƙasar akan hanyoyin maslaha sojojin dai da ke rike da mulkin kasar tun bayan da suka tumbuke tsohon shugaban kasar umar albashir a watan afrilu sun yarda za su saki fursunonin siyasa a cewar jagoran sulhu na musamman daga kasar habasha mahmud diriri Wani harin kunan bakin wake da aka kai a gabashin kasar Afghanistan ya hallaka akalla mutane takwas ya raunata wasu goma sha biyu. Jami'an sun ce daga cikin waɗanda waɗannan farmaki ya afkawa a yau Alhamis ya shafi har da jami'an tsaro da dama. Wannan al'amari da ya faru ne a kan wata hanyar da ma'aikatan tsaro ke gadi da a garin Jalalabad babban birnin kasar babban birnin lardin Nagad da ke kan iyaka da Afghanistan da kasar Pakistan. Wani jami'in 'yan sanda ya gaya wa gidan rediyon nan na VOA cewar daga cikin waɗanda aka kashe har da wani babban kwamandan nasu har zuwa dai yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin ko da yake wannan lardi dai yana kusan da inda 'yan kungiyar taliban da is suka fi karfi yusuf aliyu haran da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma sai fagen rahotanninmu A jamhuriyar Nijar wasu 'yan majalisar kasashen Afirka sun fara gudanar da wani taro a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin guwar ƙungiyar Majalisun Ƙasashen Duniya ta UIP domin nazarin irin gudunmuwar da majalisun ke iya bayarwa a yaƙi da ta'addanci. Ga rahoton da sula mumunu Barma ya aiko mana daga Yamai. sanin babban kusancin da ke tsakanin talakawa da masu wakilcin al'umma a majalisun dokoki ya sa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar haɗin kan majalisun ƙasashen duniya uife shirya wannan taro na haɗin gwiwa da majalisar dokokin jamhuriyar niger domin samo amsar wasu ayoyin tambayar da ke da nasaba da matsalolin ta'addanci in ji ɗan majalisar dokokin ƙungiyar sai dawo bukari sani zilli da jimawa ya kamata a ce an yi gamuwa irin wannan ya kamata mu da muke wa kallon al'umma mu san da kan cewa menene ya kawo wannan ta da tsaye menene yake sa waɗanda 'yan uwa mu suka ɗauki makamai yaya za a yi wanga abu a tsaida shi yaya za a yi a ci gaba cikin yaƙi da wa'anda suka ɗauki makamai samun haɗin kan majalisun dokoki wajen ɗaukar wasu muhimman matakai a ƙasashen demokradiyya wani abu ne da ya zama wa gwamnatoci tilas saboda haka mataimakin shugaban majalisar dokokin nijar irosani ke cewa majalisu na da rawar takawa a yaƙi da ta'addanci. Suna da hulɗa ta kudda kudda waɗannan talakawa kenan suna iya faɗakar da su a kan irin matakai waɗanda ya kamata a ɗauka don a yaƙi da ta'addanci. Sa'annan kuma suna iya lura su sa ido ga irin dukkan aikace-aikace da matakai waɗanda gwamnatoci suke ɗauka domin a yaƙi da ta'addanci sa'annan kuma suna iya kawo shawarwari su ce ga irin dokoki da matakai na shari'a waɗanda ya kamata a ɗauka domin a ga an yaƙi ta'addanci sosai da sosai kuma a ƙarshe za su ba da shawarwari ga irin tsari da ayyuka waɗanda ake iya ƙaddamarsuwa zuwa ga jama'a na karkara domin a kawo masu sauƙi a cikin matsaloli waɗanda suka dame su waɗanda yawancinsu ta'addancin nan yake haddasa su. Zurfafa bincike domin gano ainihin tushen makaman da 'yan ta'adda ke amfani da su na daga cikin hanyoyin da ake ganin za su taimaka a murkushe ayyukan ta'addancin da suka addabi jama'a. Wai waɗannan makaman a ina ne ake kera su? Bisa kan raƙumi ake kawo su? Bisa kan shakkai ake kawo su? Bisa kan jirgi ake kawo su? wane ne ke kawo su daga ina ne suke hitarwa wake ɗauko su ya kawo wake sai da su don ya samu mi mu abin da muke fata zaman lafiya kasashen algeria burkina faso cameroon cote d'ivoire djibouti mali maroc niger senegal da chad ne ke halartar wannan taro da ke kammala gobe juma'a yayin da italiya da kenya da autriche ke wakiltar kwamitin tuntuɓa na kungiyar uep a matsayin 'yan kallo sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gai da Sulamu muna barma, to har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar ɗin inda mutanen birnin Kwanni na jihar Tawa da ke kan iyaka da jihar Sokoto Najeriya suka fara nuna fargabarsu tare da mayar da martani game da mummunan harin da aka kai a karamar hukumar mulkin isa ta jihar sokoto da ke iyaka da garin daga birnin kwanni ga rahoton da haruna mammani Baƙo ya aiko mana Tun lokacin da waɗansu mahara suka kai farmaki a ƙaramar hukumar Isa ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya jama'a a birnin Kwanni da ke kasancewa gari na jihar Tawad Janguriyar Nijar mafi kusa da jihar Sokoto sun ka soma mayar da murtani game da nuna fargaba tare da kira ga mahukumta da jama'a da su ɗauki matakan aiki wa juna domin lura da ababen da ke kai suna komowa na tsaro. Ina da suna Asuman barle ina jan hankali ga jama'a kamar mun ji abin da ya faru ga yan uwanmu makwabtanmu to shine muka sha ra'ayinmu ga jama'a in dai mutum ya ga bako ijiya wadda bai rita ba to ya kamata ya to shi magana saboda a samu kulawa ga wannan abin to su ma jami'an tsaro muna kira gare su ma ya kamata wannan aiki nasu ne na cewa yan an ga mutum ko ya bude gida ko ya hito ya kamata a san shi wannan wane ne ya shigo daga ina hito kuma miya matsayin zaman shi cikin nijar. na amadu ali abubuwan da ke faruwa da makwabtanmu muna son mutane a kiyaye a sa ido a sa tsaro saboda gaskiya wanga al'amari duk in kana jin shi kusa kusa to zaka jin shi ya kawo gare ku kiyaye da baki masu shigowa to na zakar adam wanga dai tashin hankali da ke faruwa isa muna fatan Allah ya tsara gaba kuma ya kiyaye kira ga jami'an tsaro na na Nijar na Najeriya su haɗa kansu su ba da kula sosai yadda ya kamata ga jama'a ganin cewa iyakar tana da yawa tsakanin birnin Kwani da Najeriya kuma ga wannan danyen labarin mahara Shi ya sa a wani lokaci da ya ziyarci garin na birnin kwanni a kan maganar ta tsaro ministan cikin gida Bazu muhammad ya ce gwamnatin jamhuriyar nijar ba za ta warganta ba domin ɗaukar matakan tsaro a wannan yankin ganin cewa akwai mutane masu aikata ayyukan asha a wannan wajen yanzu haka muna da polis muna da yaro dubu guda da ake ma horo muna da jandarma wajen ɗari shidda in aka ƙare horon nan nasu za mu aika su kuma za mu kawo adadi mai yawa nan yankin na kwanni saboda kwanni tana da iyaka da najeriya mai tsawo kuma ƙasa ce inda mun san kullum an samu matsala dangane da tsaro saboda akwai mutane masu fashi da makami akwai mutane masu sai da miyagun kwayoyi akwai mutane masu sace-sace motoci masu satan moto amma hanya ce muka gano cewa adda kwai inda ana satan moto kuma aka sai da su wannan kuɗi nan da ake amfani da su ta wannan hanya mai maras kyau kuɗi ne na 'yan ta'adda sai dai a cewar alhaji mamman dan yaro hukuma yana da kyau ta rinka ba da kariya ga masu neman mata labarai wa'anga gada abuwar rutsa da su muna fata Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu to jima'a kwarar da za su yi na farko su ba hukuma haɗin kai sannan ita hukuma kuma ta lura ba mutum ya zaka shi ba da ƙasan ƙasan ba yau kana iya ganin wani abu ka haɗi abu na aibi kuma a sa ka gaba a kama zirgagar da kai abu ya zama tsoro kenan gobe ko ga wani aibi ba ka iya haɗi. wannan iyakar ta jihar tawa da jihar sokoto najeriya ta janyo tarurruka da dama a can baya game da wannan matsalar ta tsaro domin toshe dukkan wata kafa wa mahara ta arcewa ko da sun aikata ɗanya aiki koma abu abuka gabanin dukkan wani yunkurin su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. Madalla a gaida Haruna maman Bako. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha shida. Yanzu kuma ga hawa Umar da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci. acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a hausance wata cuta ce da ke aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci masu sauraron mu barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci. Akil leukemias wani gungu ne na wasu cututtuka na sankarar jini wato kansar jini. Abin da sa ake kiransa acute saboda a likitance an samu bambancin akwai acute akwai chronic akwai wasu abubuwa kada dama masu saurare da su. Amma dai su acute leukemias din suna da dan dama kuma cuta ce da take da illa matuka yadda aka san kowace kansa kuma tana kisa matuka kuma tana yaduwa a akwai ta da yawa a cikin al'umma ba wai ana ɗaukar ta ba sai amma dai akwai ta da ciki a cikin jama'a da yawa. Me ke haddasa wannan cutar? Kamar sauran sankara mafi yawanci ba a san dalilin ta ba amma dai akwai waɗanda aka ga cewar sun fi kamuwa da ita. Misali wanda suke da cutar Down syndrome da muka yi magana a baya an gane cewar sukan samu leukemia nan fiye da sauran al'umma. Sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin cewar wala suna da alaka da leukemia ne akwai irin radiation kamar irin wajen Hiroshima a Japan da aka yakin duniya aka jefa musu bom din nan na atomic an samu karuwar leukemia sosai a wuraren kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikinsu. amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai me ke kawo wannan leukemia ba da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar daji na jini. Musamman a yara, kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauran na haka dan zazzabi ciwon jiki kasala da sauransu sai kasance kasusuwa musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu sai ka ga mutum yana magana cewar ciwo ya matsa masa idan aka je asibiti ana ɗaukar jini aka gwada sai a ga alamun ita wannan leukemia din kamar tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jikin dan adam to ba wai kwayar cuta ba ce wani bangare ne na kwayar jikin mutum sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata saboda haka da wahala ce ga ranar da abin ya fara dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana ko karancin jini ko ciwon gabobin nan wani lokaci ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasashi ko kuma kasala da zazzabi haka ko a jini ta fata haka kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar waɗannan su ne alamun da ake fara gani wanda idan an je asibiti da an ɗau jini an gwada sai a ga alamu ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba za a gani sai a yi tunanin su wannan leukemia in an gwada jini kuma sai a ga alamu a cikin jinin. To likita musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje a amma jini ne a ƙarƙashin fata akwai wani abu da ake yi wai shi borin jini sai jikin mutum ya yi burɗa burɗa haka ya yi ja shi menene to borin jini ba shi da alaka da wannan masu borin jini wani abu ne da jikinsu baya so wanda da kuma jikinsu ya haɗu da shi za su yi wannan kuma shi da ya zo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa ba shi da alaka da leukemia din suwa suka fi barazanar kama daji na jini yawanci yara musamman daga daga 'yan shekara sama da ɗaya kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma amma akan iya samun ta har a manya amma dai waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia ne likita shin cutar tana da rigakafi gaskiya babu rigakafin ta saboda ba kamar kwayoyin cuta ba ne misali da aka tabbatar akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaƙa da wasu kwayoyin cutar virus akan yi irin wannan wannan allurar rigakafin amma leukemia nan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan. A ka a farko ka yi bayanin cewa cuta ce mai matukar hatsari kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum. Na ɗaya dai tana kisa. Ƙwayoyin cutar nan suna iya zuwa kowane ɓangare na jiki suna iya lalata kowane ɓangare na jiki suna iya shiga kwakwalwa misali ya danganta ga wace iri ce sannan kuma suna kashe ƙwayoyin jini akwai ƙwayoyin jini da ake cewa platelet wanda suke suke taimakawa idan mutum ya rauni jini ya daina zuba akan samu wani lokaci su zama sun yi kasa yadda mutum zai iya zubar da jini ya kasance jinin ya ke tsayawa jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne ko a ciki ko cikin kwakwalwa wanda zai iya zama sanadiyar ajali ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita to akwai magunguna ya danganta ga wace iri ce misali akwai wadda ake cewa acute uh, lymphoblastic leukemia misali akwai waɗanda ake yin canjin bargo a asibiti ne manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki za a ba mutum magani sai an tabbatar cewar duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu sai kuma a kashe bargo sai kuma a samu wani bargo sai a yi a sa mutum wato abin da ake cewa bone marrow transplant to irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta amma idan ba haka ba a matukar bargo yana sana'anto waɗannan kwayoyin jini kuma suna da kwayar cutar to kinga kenan ba za a ce an samu waraka ba sai dai a ce an samu a likitanci abin da ake cewa remission in an ba da magani su koma yadda a jinin ba za sun zama ƙasa da kashi biyar cikin ɗari na ƙwayoyin jinin nan akan sa mutane kan magani sannan kuma akan bayan sun sha maganin nan daga lokaci zuwa lokaci ana duba su amma waɗanda ake iya yi wa ban maro ɗin to su su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu ah, waraka yaya ake jinyar mai fama da cutar to jinya ce mai wahala gaske gaske kuma wadda ake kashe kuɗi matuka gaskiya saboda yanayin kamar misali jinin da na bayanin cewar idan kwayoyin jinin nan suka yi ƙasa za a yi ta ƙarin jini za a ba da magunguna wanda suna da tsada su ma sannan kamar kwayoyin jinin da suke kawo jini ya daina zuba din nan platelet za ki ga suna da tsada gaske to jinyar su tana da wahala to saboda yanayin cutar ta shafi kwayoyin jini da sauransu garkuwar jikin mutum tana yin ƙasa yadda 'yan ƙananan cututtuka da bai kamata su tada hankali ba suna iya kawo ah, matsala sosai misali idan aka samu mai leukemia din nan ya samu kanda ko ya samu ah, chicken pox da sauransu dandanin za su iya kamuwa da wannan cuta kuma za ta iya ajalin su saboda haka garko su tana yin ƙasa matuka saboda haka illolin da yawa yaya za a kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar a najeriya a najeriya ko da yaushe muna da matsala ta samun alkaluma saboda saboda mutane da dama sukan iya fama da rashin lafiya su ma mutu da ita ba a san da ita ba ko saboda ba sa zuwa asibiti ko kuma asibitocin da suke zuwa din ma ba su da karfin da za su iya bincika waɗannan cututtuka saboda haka akan samu wannan matsalolin amma dai a kusan duk wani babban asibiti idan ka je da zaka duba a rajista su zaka ga cewa ana samun irin waɗannan matsaloli to likita wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin su kare kansu daga kamuwa da cututtuka to shawara farko shine idan mutum ya ga yana da ɗan zazzabi da ciwon kai da sauransu ba wai duk kowane zazzabi ne ba yake kasancewa zazzabin cizon sauro ko kuma typhoid kamar yadda ya kusan zama mana al'ada saboda haka idan mutum yana da rashin lafiya da buƙatar ya je musamman in an yi maganin da ake ganin kamar ya cancanta a yi aka ga ba a samu nasara ba to da buƙatar a je asibitin da ya ɗan fi wannan saboda a duba a tabbatar ba wata matsala ce babba ba in kuma matsala ce babba akalla ya maganin ta kafin ta azara. Masu sauraron hunkuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A da Hauwa Umar, yanzu ga Zahara Aminu fage da wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Haruna Aiki Tela Malam Maduri da Adamu Habu Umar Yanga a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bamu dama mu miƙa sakon taya murna ga sabbin jagororin majalisun dattawa da ta wakilai muna fatan za su jajirce wajen samar da dokokin da za su inganta rayuwar talakan Najeriya. Sai daga Yusuf yan Ramadan mai gombawa daga jihar jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Mun ji cewa shugaba Buhari a jawabinsa yana cewa zai raba 'yan Najeriya miliyan 100 da talauci a cikin shekaru goma. To wai shin abin tambaya a nan shine shekaru nawa ne suka rage wa Baba Buhari ya kammala wa'adinsa har ma ake ambata shekaru goma. To koma menene dai? Mu dai ta malam ba ta wuce amin. Allah ya sa a raba 'yan Najeriyar ma baki ɗaya da talauci ba miliyan 100 kaɗai. kaɗai ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce hakika jiya ne aka yi ranar demokradiyya a Najeriya sai dai kuma har yanzu talaka bai sami ilimi ingantacce ba. Babu ruwan sha, babu hanyoyi masu kyau, asibitoci babu magani, sannan kuma babu wutar lantarki tsayayya. Don haka a wurin talakan Najeriya a rubuce demokradiyyar ke da tasiri amma ba a zahiri ba. To a da Zahar Aminu fage da wasiƙon masu sauraro kafin mu kammala shirin ga Yusuf da takaitattun labarai. Mala Hafiz a takaice dai shine an lalata wasu manyan jiragen ruwa guda biyu masu jigilar man fetur da aka kai wa hari a yau Alhamis a kogin Gulf na Oman. wani wata muhimmiyar mashiga ce ta zirga-zirgar jirage da ke wannan yanki na bakin iran hukumar uh, sufurin jiragen ruwa ta kasar norway ta ce an kai harharin sun ji tashin uh, nakiya kusan guda uku waɗanda suka fashe akan wannan jirgi nasu mai suna front alta. a bangare ɗaya kuma an soma wata gagarumar rawar daji ta sojoji daga ƙasashe goma sha takwas da tekun baltic sai dai kuma manyan jiragen da ke sahun gaba a cikin wannan atisaye ba waɗanda aka girke su bane na dindindin a tashar eh, jiragen turai da ke yankin To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji daga gare ku shin wani irin ƙalubale kuke gani sabbin 'yan majalisun Najeriya za su fuskanta sai mun ji daga gare ku. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da tabi abaji da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu michel duboski ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai mun haɗu insha allahu a shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.